a'uzu billahi mina shaitan rajim bismillahi rahman rahim allahumma salli ala muhammadin wa alibaiti ya tayibi na tahirin allahumma ajiyar wale ya kalfaraj waje alnamin khairi an sarihi wa wanihi wal mustashahadi na bai Masu dai masu kallonmu masu daraja mu da kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na juyin juyi halin Imam hussaini a mahangar salafiya. kamar yau da kullum babban bakonmu a cikin wannan shiri shine Sheikh Yusuf Judi kuma Allah ta'ala ya ba malam da halartuwa akramakallah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu to masha Allah masu kallon mu kamar yadda muka gani malam yana tare da mu in kuma ba mu manta ba a satin da ya gabata malam ya kawo mana karatu ne a hanya ta uku wadda mu'awiya ya yi amfani da ita a wajen nasaba ɗan shi ya kasance sarki baya gare shi to kuma insha Allahu za mu je ci gaban karatu kamar yadda dai aka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci a jira mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa To, masha Allah masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na ce mana insha Allahu za mu ji karatu ne ta hanya ta hudu wadda Muawiya ya yi amfani da ita bayan mun ji hanya ta uku akar makalla bismillanku. أعوذ بالله من mina الرجيم rajim, الله الرحمن rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل, اللهم صل على محمد, محمد وآل محمد وأجل فرجكم Malam Mustapha kamar yadda kuka yi ishara da nuni, insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi ishara ya zuwa ga muguwar siyasa ta hudu da muawiya ya yi amfani da ita saboda ya ɗora ɗansa a kan kujerar mulki muguwar siyasa ta farko shine kawar da duk wani mutum da ake ganin zai iya kawo mai yazidu barazana wanda kuma yanayi ya ba da damar a kawar da shi mhm. muguwar siyasa ta biyu shine amfani da kuɗi gurin sayan addinin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muguwar siyasa ta uku shine yi ma 'yan adawa alkawari da cewa lalle lazimi ne su kama bakinsu su yi <laughs> shiru wa illa akwai abubuwa marasa daɗi da za su biyo baya matuƙar suka kuskura suka yi magana a lokacin da ake ƙoƙarin karɓar bai'a daga mutanen madina ɗin mhm. wannan kafin mu ci gaba la aƙalla zai bayyana ma 'yan uwa masu kallon mu wace siyasa ce salafiya wa habiya suke ihu da kuwar mu'awiya ya iya har sukan ba masu gudanarwa shawara cewa ku ɗauki irin siyasar gudanarwa ta mu'awiya kar ku ɗauki irin siyasar gudanarwa ta imam ali alaihi salam wace siyasa ce mu'awiya da ita sai ya zama kawai suna ce ma mutane ya iya siyasa amma har mhm. yanzu ba su kawo mana wace irin siyasa ce ya iya ba siyasar mu'awiya siyasa ce da ba Allah ba annabi a cikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mhm. wa illa in yana da wata siyasa wadda yake da ita mhm. sauran mutane ba su da ita wadda akwai Allah akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai bukatar salafiya wahabiya su gaya mana wacce siyasa ce muawiya ya iya amma siyasa ta hudu da ake ƙoƙarin a ɗora shugabanninmu a kanta da masu gudanarwa shine ya fahimci cewa alkawarin da ya yi ma 'yan adawa na su yi shuru, har ya zama sauran al'umma sun yi mu baya warware matsala musamman da ya zama 'yan adawa ɗin manyan mutane ne ko in a abir shugabanni ne a duniyar musulunci saboda haka ko da a ce ba su yi magana ba matukar al'ummar annabi suka san cewa ba su yarda da shugabancin da aka yi ba har yanzu akwai lauje a cikin nadi yanzu akwai buƙatar ya zama mu'awiya ya samar da wani abu yaudara kamar yadda wasu malamai suka kira ta ko mhm. kuma la'akalla ka wani ya ce na yaudara akwai buƙatar ya ƙirƙiri wani fim na'am cewa yanzu ya za a yi a lokaci ɗaya Mm-hmm. ya zama cewa ya iya gamsar da al'umma cewa lalle 'yan adawa yanzu sun yi mu mubaya'a wannan ya shi akwai buƙatar ya fito ya hau membari mm-hmm. ya yi ma al'ummar musulmi bayanin cewa 'yan adawa fa a tattaunawar da muka yi da su a bayan labule duk da mm-hmm. yake a wancan a bainar jama'a ba su yi mubaya'a ba amma ba ku sani a bayan labule sun yi mu baya. alhali su 'yan adawa ɗin ba su yi mubaya'a ba balma zahirin zantukan malaman tarihi da nasoshin tarihi mhm. suna nuna ba su san mi mu'awiya yake so yayi ba haka kawai ya tashi ya tafi ya hau mimbari ya fara cewa ina jin wasu zantuka marasa daɗi masu aibi masu nuna ma 'yan adawa ba su mai baya'a ba alhali 'yan adawa sun yi mu baya'a a bayan labule wannan kuma sai ya taimaka daga wannan jawabin da ya yi sai ya zama 'yan adawa suna faɗin wallahi ba mu yi mu baya ba mutane suna cewa wallahi kun yi mu baya tunda ya ce a fakaice suka yi mu baya ya riga ya ce sun yi mu baya sai ya zama cewa yanzu ya rage ma menene 'yan adawa ƙarfi za a taimaka a haska mana ibarar wannan malami din. yake cewa sun maƙama faraha mu'awiya فصعد المنبر نعم. فحمد الله وأثنى عليه نعم. ثم قال إنا وجدنا أحاديث الناس زوات عوار زعموا أن ابن عمر وابن زبير وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيد قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له فقال أهل الشام لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس نعم. وإلا ضربنا أعناقهم فقال ما سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالسوء لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم نعم ثم نزل فقال الناس بايع ابن عمر وابن زبير وابن أبي بكر نعم ويقولون لا والله ما بايعنا ويقول الناس بلى لقد بايعتم وارتحل معاوية فلحق بالشام wannan malamin sunna ɗin yake cewa sun makama sannan mu'awiya ya tashi ya tafi ya hau bari ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yabo sannan yake cewa na tarar da mutane suna faɗin wasu zantuka ma'abuta aibi wasu zantuka dai da suke aibantawa ne yake cewa suna riya kage sai ya ce mu. riyawa suke alhali waƙi iya ce da hakika yace ce amma suna riya da tsammanin cewa ibnu umar da ibn zubai da ibn abubakar as-siddiq ba su yi ma yazidu mu baya ba yake cewa qad sami'u haƙiƙa sun ji wa ata'u sun yi ɗa'a? wa baya ula kuma sun yi mishi mu baya fa qala ahlu sham maulana sai rundunar shi ta sham suke cewa la mu ba mu yarda ba wallahi lanar da ba mu yarda da wannan mu bayar ba sai sun zo gaba gare mu sun yi mu mubaya'a mu ba mu yarda a yi baya a bayan labule ba akwai buƙatar su zo gaban al'ummar su yi mu mubaya'a wa illa darabna a ana anaqahum wa illa za mu sauke kawo kansu a matsayin su ma na manyan mutane maulana za a sauke kawo kansu wannan fim sai yake cewa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah ni ya fi saurin mutane suna neman shawa da mummunan abu Ake kar in sake jin wani ku daga yau wani ya yi irin wannan magana ɗin. Mhm. Sun na zala maulana sai ya sauka a kan mimbari. Mhm. Sai mutane suka rinka cewa shikenan yanzu Ibn Umar da Ibn Zubair da Ibn Abibakar sun yi mubaya'a. Wa ya kuluna su kuma suna cewa la wallahi ma baya'ana. mu rantse da Allah ba mu yi ba tun daga shi shi halifa ne ya ce sun yi mu mubaya'a sun yi mu mubaya'a dole ko sun yi difa'i ga kansu sun sun zo suna gaya mutane wallahi ba mu yi ba wa kulin nasu nasu suna ce musu bala lala kad mhm. laqad baya'atum ku dai kun yi mubaya'a kawai mu ne ba a so a nuna muna wannan insafi da adalci duk mutumin da ya hada abubuwan da muka faɗi a baya na'am cewa ana sayar da addini mhm. sai aka ce su waɗannan mutane a ɓoye suka yi mu mubaya'a zai zo mu a kwakwalen mutane zai iya yiwa menene zai iya yiwa sun sayar da addinin su saboda yanzu suna rantsuwa da Allah ba su yi ba mutane na cewa bala laqad baya'atum kawai dai mu kuna so ku yi wasa da kwakwalenmu ne alhali an je an gana da ku an ba ku dirhami dubu ɗari yanzu kun ga kuna ce mu na ba ku yi mu baya ba war ta hala muawiya muawiya ya tafi ya shifa haka shan ya tafi ya zuwa shan mula ya bar su nan kenan ya bar su hakikatan ba su yi mu baya ba amma mm-hmm. mutane suna ganin menene sun yi mu baya saboda muawiya ya faɗi wannan kuma yasa wasu daga cikin malaman salafiya suka dage sai sun tabbatar da cewa da muawiya ya faɗi la'akalla a akan ibn umar abin da ya faɗi daidai ne yayi mubaya'a na'am wanda kuma shi ma bai zama lalle ba bai zama lalle a wannan lokacin ya zama yayi mubaya'ar ba amma malaman salafiya wa habiya sun dage cewa maganar muawiya akan ibn umar na cewa yayi mubaya'a yayi mubaya'a na'am Allah karim wannan maganar a ina ta zo za a haska mana sunan littafin tarihu khalifa ibn khayyad marubucin littafin khalifa ibn khayyad al abu umar wafatinsa shekara ta 240 bugun darul qalam mu'assasatun risala dimash beirut mu'assasa biyu ce darul qalam dimash mhm. mu'assasatun risala beirut shekara ta 1000 da bugu na biyu ta hakikin dr akram diya al'umari juzi'i na daya shafi na 214 wannan ibara din da wannan malamin da yana kanto wanda kuma yana kusa-kusa da lokacin la'akalla yana cikin daɗaɗɗun littattafan tarihi wannan littafi ɗin mhm. wanda yake ishara da nuni da cewa an tsara wani fim ko mu ce mhm. yaudara na kara nuna 'yan adawa sun yi mu mubaya'a alhali ba su yi mu mubaya'a ba mhm. za a haska mana ibara malami na biyu yake cewa sun maraha mhm. wa sa'ada muawiya al mimbara fa Allah wa athna alaihi sun maƙala inna wajadna a hadithan nas ta awar نعم. زعموا أن ابن عمر وابن أبي بكر وابن زبير لن يبايعوا يزيدا وقد سمعوا وأطاعوا وبايعوا فقال أهل الشام والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد نعم. وإلا ضربنا أعناقهم فقال معاوية سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالشر لا أسمع هذه المقالة من أحد منكم بعد اليوم ثم نزل فقال الناس بايع ابن عمر وابن زبير وابن أبي بكر وهم يقولون لا والله ما بايعنا فيقول الناس بلا وارتحل معاوية فلحق بالشام wannan malamin ita kamar dai eh, ruwayar da muka nakalto ne yake cewa sannan muawiya ya tashi hau mimbari mhm. ya yi ma Allah yabo da godiya sannan yake cewa mutane suna faɗin wasu zantuka ma'abuta aibi mhm. yake cewa suna riya cewa ibnu umar da ibnu Abibakar, wa ibnu zubair ba su yi mai yazidu mubaya'a ba alhali sun ji sun yi da'a kuma sun yi mubaya'a sai mutanen sham suke cewa wallahi ba mu yarda ba sai sun zo sun yi mubaya'a a gaban mutane kowa da kowa ya ga cewa sun yi mubaya'a wa illa darabna a anaqahum za mu bugi menene wuyansu sai mu awe yake ce musu subhanallah me yasa mutane suke neman suke saurin ne suke neman makwarai shawa sharri kada in ƙara jin wata magana daga ɗayan ku daga yau din nan kada wani daga cikin ku ya sake faɗin irin wannan magana din sun manazala su ya sauka sai mutane suka ɗauka baya uh, ibnu umar yayi mu baya ibnu zubar da ibnu abubakar yanzu kaga mi yanzu me yake yi kaga a can farko mun faɗi in saluth suka haɗu mulki da iko da kafafen yada labarai musiba ta auku a tashin farko an yi amfani da mulki Kashi na biyu an yi amfani da kuɗi. Shegiyar siyasa ta uku da ta hudu, shegiyar siyasa ta uku an yi amfani da mulki. Yanzu ta hudu ana amfani da menene kafafen yada labarai. Yan adawa ba su yi adawa ba, amma mhm. tun da kafafen yada labarai suna hannun masu mm. gudanarwa. Kuma su suke faɗi al'umma su tsoka sai yanzu akwai buƙatar yanzu a isar da saƙon Ibn Umar da Ibn Zubar da Ibn Abibakar yayi mu baya. wahum kuluna suna cewa la wallahi ma baya ana suna rantsuwa da Allah wallahi ba mu yi mu baya ba mutane na cewa la ku ga kun yi mu baya ma'awiya ya zama ya isar da wannan sakon ya hada nashi da nashi ya koma zuwa sham na'am kai ka ce abin da ya kawo shi dama shi dama abin da ya kawo shi kenan malam mustapha da dama da ya turo musu takardu na tsatsallake abubuwa ne malam mustapha daga cikin siyasoshin da ya bi a kokarin ta hanyar wasiƙa ya kama 'yan adawa ɗin da ya ga cewa wasiƙun sun ƙici kai ga natija yanzu akwai buƙatar ya taso daga sham ya zo madina saboda ya zama ya haƙƙaƙa hadafin shi so wasu abubuwan mun tsallake su ne saboda akwai buƙatar ya zama cewa mun kammala waɗannan bahusa ɗin bahasoshi ɗin malam mustapha wa illa dama saboda wannan ya zo lala kawai yana da tsarin shi da yana so ya cimma natija ya taso akwai bukatar ya zama ya zo ya yi wannan manzan Allah ya iyar da sakon shi sai shi koma wannan magana ina ta zo simtin nujumul awali fi abna'il awail wat tawali marubucin littafin Abdul Malik ibn Hussein za a haska mana sunan littafin ibn abdulmalik ash-shafi'i al-makki wa fatinsa gashi nan ɗaya ɗaya ɗaya bugun darul kutubil ilmiya bayrod shekara ta 1419 wanda ya daidai da 1998 ta hakikin adil ahmad abdul mawjud da ali muhammad juzi'i na uku shafi na 150 Malam Mustapha a dunkula a takaice wannan ita ce shegiyar siyasa ta hudu wadda aka yi amfani da ita saboda yazidu ya hau kujerar mulki shegiyar siyasa ta biyar marar uwa da uba mhm. shine a yaren mu'awiya waɗanda suke rike da mukamai mhm. duk mutumin da aka fahimci cewa bai yarda a ɗora yazidu akan kujerar mulki ba za a sauke shi akan mukami a raba shi da kujeran shi da yake dole ya sauka akan kujeran mulkin shi a haska mana wannan ibara unwanin ta yake cewa cire marwana akan kujeran mulkin madina qala falamma qara'a marwan كتاب معاوية wa من ذلك وأبته قريش نعم فكتب لمعاوية إن قومك قد أبوا إجابتك ila bai'atika ibnaka fara'a ra'ayaka falamma balaga muawiya kitabu marwan arafa anna dhalika min qibalihi fakataba ilayhi wa an ya'tazila amalahu ويخبره أنه قد ولى المدينة سعيد بن العاص yake cewa a lokacin da marwani ya karanta wasiƙar da ma'awiya ya turo ta neman ma yazidu a mhm. sai ya zama wannan abin bai yi ma marwana daɗi ba kaga marwana ɗan gidan banu umayya ne na'am kuma ma'aikacin shi ma'aikacin ma'awiya ne tare da su aka kafa gwamnatin banu umayya sai ya zama wannan bai yi mishi daɗi ba sai bai yarda da wannan ra'ayin ba sauran shawar madina su ma ba su yarda ba sai shi marwana ya rubuta wasiƙa yake cewa mutanenka sun ƙi yarda su karɓa ma ta hanyar yi ma ɗanka mu baya saboda haka bayyana muna me ra'ayinka mhm. a lokacin da wasiƙar marwana ta isa zuwa ga mu'awiya sai ya fahimci cewa wannan ra'ayin marwana ne ba ra'ayin sauran mutane ba ra'ayin ƙuraishu ba ne shi da mhm. kanshin marwana shi ma yana da baya so yazidu ya hau kujerar mulki na'am sai kawai ma'awiya ya rubuta wasiƙa yana umarta shi ya sauke shi kuma yana ba shi labarin ya ɗaura sa'id ibn al-as a matsayin gwamnan wannan kuma ba marwana kawai aka yi ma ba mhm. har da ɗan khalifa usman ya yi itiradi ya nuna cewa bai kamata mu'awiya ya ɗaura yazidi ɗan shi ba har yake ce mishi duk abin da ka samu albarkacin baban mu ka samu na'am tunda shi ya fara kai shi sham din lala ba shi ya kai shi ba mhm. ai yana cikin raddin da shi mu'awiya shi yana so ya ce mai da baban shi mhm. khalifa usman bai tabbatar da mu'awiya a gwamnan sham ba mhm. da mu'awiya bai kai matsayin da ya kai ba na'am saboda haka me yasa zaka ka ɗauko ɗanka ka ɗora alhali ka san ni na fi ka cancanta a wannan matsayin sabuwar da yake cewa babana ya fi baban shi mm-hmm. mamata ta fi maman shi sannan ni kaina na fi yazidu din so a dunkule wannan kawai mun bar shi saboda takaitawa ta cikin gida wanda muawiya har yayi mishi martani da raddi yake cewa eh da gaske babanka ya fi baban shi mamanka ta fi maman shi amma kai baka fi yazidu ba hmm. sannan ba babanka ya dora ni akan kujeran mulki wanda ya dora ni akan kujeran mulki ya fi babanka tun lokacin umar bin al-hattab tun lokacin khalifa umar ya dora shi shi kuma khalifa usman da yazo tabbatar da shi imam ali alaihi salam da yazo ya cire shi wannan haifar da menene akwai bukatar muawiya ya daga takobin shi akan wane ne imam ali alaihi salam wannan malam mustafa mun aje malamai su je su bincika amma kamar yadda malaman tarihi suke faɗi daga cikin waɗanda ya sauke ba kawai marwana ba ne har wannan dan khalifa usman din allah karim wannan ibarar da muka nakalto ta marwana ina ta zo a haska mana sunan littafin al-imama wa siyasa sunan marubucin littafin muhammad ibn abdullah ibn muslim ibn qutayba ad-dinawari wafatin rasuwarsa shekara ta 276 bugun darul kutubil almiya bairu shekara ta 1418 wanda ne da 1997 ta hakikin khalil mansur juzi'i na farko shafi na 142 na'am malam mustapha a dunkule a gurguje za mu iya kaiwa ga natijar cewa mhm. ba wani musulmi da yake girmama musuluncin shi da ya yarda zai yi aiki da musulunci da zai amince ya yarda da wannan zaben da aka yi mai yazidu babu shakka ba wani mai hankali a duniyan nan da yake girmama hankalin shi da musuluncin shi bal ba ma kawai musulmi ba ba wani mai hankali mai girmama mutuntaka da zai ce yarda da irin wannan zaben akwai maslahar duniya da lahira a ciki wanda ya kamata yanzu su salafiya wahabiya su gaya mana wace maslaha waɗanda suka yarda da wannan zaɓen suka samu ta duniya da lahira ba wai su ce muna aikin imam husaini alaihi salam ba maslahar duniya ba ta lahira a ciki ba mhm. wato su sun juya akala ne su ya kamata su zo su gaya mana waɗanda suka yarda wace maslaha suka samu ta duniya mhm. kafin mu tafi ta lahira su gaya mana hanya ɗaya ƙwaya ɗaya da aka bi gurin daure yazidu wadda ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu malam Mustafa duk abin da aka karanto ga baki daya hanyoyin da aka yi amfani da su duka sun saba ma koyarwar musulunci sai wani ya zo ya ce ban yarda ba wai sai aka ce aikin shi ba maslahar lahira ba ta duniya inda ko musuluncin muke kallo da gaske wannan da ya hutu ya yi mu'arada shi ya kamata mu goya ya kamata a yaba ma mm, malam sosai sosai sannan mu zo mu zargi waɗanda suka goyi baya me yasa kuka yarda na'am in dai har sunnan manzon Allah ce la aƙalla yanzu duk waɗanda ake cewa an yaudara an yi menene kana jin an ce da imam husaini alaihi salam a ciki la aƙalla imam a duniyance mutuncin imam husaini ya tsaro ya karu ba ko a nesa ko a kusa ba wanda zai zage imam husaini amma waɗanda suka yi shiru za a iya zargin su ko dai mu ce tsoro suka yi ko mu ce an ba su kuɗi ko abin da ya kama da wannan amma imam husaini alaihi salam ko a nesa ko a kusa an san baya cikin wannan shirin gaba ɗaya bai yadda da wannan tafiyan ba Washe akwai maslaha a ciki sosai akwai ta addini mm-hmm. akwai ta duniya a ciki la aƙalla gobe kiyama imam Hussaini zai ce ma Allah wannan aikin da suka yi mm-hmm. ka sani ban yarda ba tabbas waɗanda suka yarda akwai buƙatar su gaya ma Allah me yasa kuka yarda tare da waɗannan siyasoshin da kun san kada'an sun saba ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa kuka yarda mm-hmm. la aƙalla daga cikin maslaha gobe kiyama Allah ba zai tambayi Imam Hussein alaihi salam ba wala Allah ma shirun da waɗancan sakai shi ya kada waɗansu mutane a cikin watan gaririya la malam Mustapha wallahi da a ce waɗannan sahabban gabaki ɗayansu mhm. sun dage da abin da ya ma iyalan gidan manzon Allah wallahi da bai yi ba da abin da yazidi ya yi ma mutanen madina wallahi da bai auku ba da ruwan wutar da ya yi makaba wallahi da bai auku ba malam mustapha a ce duk wani mai karfa sunan sahabi da wani tabi'i da ake ta ce muna khairul quruni ne su fito a tashin farko su ce ba su yarda ba tun farko su hana mu bayar aukuwa mhm. da mhm. abubuwan da suka auku ba su auku ba malam tabbas me yasa suka auku shurun da suka yi har yazidi ya zama ya hau kujerar mulki. na'am sai ke ganin cewa yanzu shi na da damar ma shi aikata duk wana yana da dama maimakon ma su zo su goye bayan imam husaini kowa ce mishi yake yi karkaje iraki na'am ka san mutanen iraq ga yanda suke ga yanda suke wannan na sannan yanzu dan allah malam mustapha duk abin da ya auku mhm. na kisa da zubar da jini wa ya jawo ya auku tabbas wannan mu'awiyan da bai daura ɗan shi ba ya amfani da wannan hanyoyin waɗannan mhm. abubuwan za su auku tabbas ba za wane ne ummul khaba'is din duk abin da ya auku a mulkin yazidu mu'awiya shi da ya nasaba shi ya nasaba shi na'am shi ya yasa a ƙarshe da zai mutu yake cewa duk wani abu da zan iya yi maka na yi ma na'am illa ya san ya bar mishi wasu ayyuka manya mhm. cewa ya bar imam husaini darai. darai. to kuma wannan shine jan aiki da yake gaban shi yake ce mai imam husaini mhm. ka yi kyakkyawan mu'amala da shi yana da kima da daraja a cikin mutane kar ka kuskure menene ka mhm. taba shi illa in ya ƙi yarda ka yi ƙoƙari ka haɗa shi rigima da mutanen kufa sai ya zama mutanen kufa za su kashe shi shi yasa wasiƙun da aka rubuta ma imam Hussein wala Allah masu kallon mu su ji sabon abu mhm. ba fa kawai yan shi'a suka rubuta shi ba har da banu umayya suka rubuta ma imam Hussein alaihi salam wasiƙa ya zo ina kufa sannan waye um- ya bar wasiyar a ɗora ibn ziyad akan kujerar mulki ba tunanin yazidu bane ne muawiya yake ce mai idan ka shiga matsala ka ɗora menene ibn ziyad a kujerar mulki a kufa saboda haka muawiya yayi iya kokarin shi mhm. ya zama cewa yazidu kar ya sa hannun shi a kisan imam hussein musamman da ya zama ba wani mutumin da bai san manzon allah ya faɗi imam husaini zai yi shahada ba saboda haka a samar da wata hanya da za ta kai imam husaini karbala sai ya zama mutanen kufa sun shahadatar da imam husaini alaihi salam shi yazid sai ya koma dan sai ya koma salon alum na'am wannan shine wasiyan muawiya illa kawai da ya zama baya da dukka baya lissafi kuma la akalla yana wasan shi da shaye-shayen shi maulana hankalin shi ya zartu ya ga akwai bukatar ya ce a kashe imam husaini alaihi salam wannan a dunkula a takaice baya bukatar karin bayani duk waɗanda suka bibiyi waɗannan mayagun siyasun sun san cewa akwai maslaha duniya da lahira imam Hussein alaihi salam ya ce bi yarda ba bal ma yanzu salafiya suna da buƙatar su zo su kare muna iyayen gidansu da suke yarda da mulkin yazidu su gaya muna wace maslaha suka samu ta duniya da ta lahira to akira makalla muna godiya sosai gashi lokacin tafiya hutu yana kallon mu insha Allah to insha Allah malam masu kallon mu masu daraja muna da jin yadda karatun yake gudana to kuma ga lokaci ya harare mu insha Allah za mu je hutun takaitaccen lokaci kamar yadda aka saba sai a jira mu insha Allah gaishe ka ya Ahmad Sani jika agun manzan Allah